bari kai ba akwai akwai barka da isowa dole mun ajiye ka ka zai fashi labai ba irin tsohon wannan kungiyar nan ba wallahi farin nasa ha zuciya ne shi wancan kuma nasa ha zuciya ne kura masu na wani ya amadu yau da yau yau daga nan ga ne Damuna a gidan rediyo. Ina dai ba ba za a yi wa mutum ta ku ba. Gidan gwamnati ba. Ina dai ba za a mutum ta ku ba. Gidan gwamnati. Yawa to yawa. Amma za mu kunce kura fa. A mu dai daga duka kaga bi adana mu ne Sarakuna yaƙi yayi. Defendo? Kura uba. A ah, to dama. Ka ji fa yau kan ka hada defendo ga ka faɗi duk abin da kake so. Ah, kai ban da ban faɗi abin da. Ka faɗi in ba sun ba. Ni ma ni ma ni ma zan ji ni ma. Karsa ne kun ba sa jin kura. Kai ba babu. Babu ni ma. Allah ya yi ta. Ya dan

بسم الله الرحمن الرحيم يا ايوب برحمتك يا رزق يوا بسم الله بسم الله مال عمر علي انا لا ina zuwa kafara ne ayyukan da ya bayar wancan sati ayyukan da ya bayar na wancan sati duka ma da yau ai a wancan sati gaba da biyu ni ta ci duk wani abu da ka sani

gani Allah yana sanar da mutane cewa da wace kai tafiya ga yamma idan ya saka shi ka gani haka zai shi mota muryar ba matsowa baya shi mota shi mota to irin kamar na ba black eh na black idan ne idan ka kai Just like the movie. gaya baya kuskure suna baba ah, bula kawai ba oga ba a wannan kam ya ba kira shi ka kira shi ya ba na nan ko sabon abun nan okay ali tana bayyana ne a in a cikin amin ya Allah su gaza yana shan magani kafin shawo kanta haka yake kira mutane su kula kiwon lafiya a kowane lokaci ya ce jijiyar da ke

ya zan yi ya ƙara yin kasa gaba ɗaya ni kawai bencin baya ban san me yasa ba wallahi ba na gani a sama ba gaba ɗaya ba na iya na sama wallahi tallahi da shi na kan tudu ko baka tura mini hiransa Ayi, ya da kai yake yawanci kullum ya yi eh? ya a to ya kamata dinga tura mini ka san ne an tura mini ina da kwadin a ina to zaka tura ka san ne an tura mini to an taba ni ne? dole na sashe zan sawa ka sa sani mele sani sani mele wayan kowa ana salen ko kowa wayan sa je kan saboda ba na so mu je ran wayan wani ta yi kara kowa ka maka wannan bayro a

a cikin wannan shiri na zubeban kwarya shirin da yake zuwa da wannan tasha ta bishan fm gombe mai watsa shirye-shiryen ta kan mita 92.7 masu sauraro shirin zubeban kwarya shiri ne da yake tabbatar da ayyuka na roman dimokuraɗiyya da gwamna muhammadu inuwa yayi wa al'ummar jihar gombe wadda hakan yasa shirin yakan gayyato masu kare manufar wannan gwamnati da ma kuma jami'ai a ma'aikatu da dama domin tabbatar da ayyuka da wannan gwamnatin ta yi wadda aka ko ake zayyana su a cikin shirin wadda daga bisani akan ba da dama wannan yankunan da aka bayyana irin wannan ayyuka da gwamna muhammadu inuwa ya hayi su shigo su kuma tabbatar da cewa lallai an yi wannan aiki Shirin zubeban ƙwarya yana zuwa ne ƙarƙashin ofishin Honorable Khalil Ahmad na faɗa da ke zama hadimi ga gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya musamman dangane da lamuran da suka shafi al'umma na sadarwa. Wanda kuma Honorable ɗin yana cikin shirin a wannan rana da ya taho da tawagarsa. Honorable Khalil Ahmad na faɗa kamar yadda aka sani shine shugaban ƙungiyar Inuwa Koge Zauna jihar Gombe. honorable barkanka da shigowa cikin wannan shiri to ka dai malam jamilu ina godiya na musamman to a gefen hannun hagunsa akwai matashi wadda shi ma ya shirya tsaf na ganin cewa ya ba da gudunmawa wajen tabbatar da ayyuka da gwamna muhammadu inuwa ya haye a lungu da sako da ke jihar gombe wato matashi umar muhammad umar tudun wada Muhammad Umar barkanka da shigowa cikin wannan shiri karon farko. Barka dai Malam Jamilu masu saurare Assalamu alaikum. To a gefe akwai Sallaman waci wadda kullum hakan an sha jiyo muryansa dangane da tabbatar da ko kuma kare manufofin gwamna Muhammadu Inuwa haya da ake cewa Yusuf Dahiru Madi Yusuf Dahiru Madin gwamna. Yusuf Dahiru Madi barkan ka da shigowa cikin wannan Barka dai Malam Jibilu barka mu da haka. Yawa to honorable kai tsaye idan sunana Muhammad Jamil Umar da zan jagoranci shirin tare da tallafin 'yan uwa da suke kai koma wajen ganin murya da komai ya zo zuwa gare ku masu sauraro honorable kai tsaye idan na fara da kai yau gashi ka gayyato waɗannan zaratan matasa na jam'iyyar apc a cikin wannan shiri na zuke bangwariya shin menene dalilin sa ka gayyato su karon farko sannan me kake so su bayyana al'ummar jihar gombe to assalamu alaikum ɗan uwa da abokan arziki godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai yin yanda ya so a lokacin da ya so ko ana so ko ba a so yabo da jinjina ya tabbata ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah kamar yadda muka fara wannan shiri din ka ba mu dama ka kawo mu lafiya ka ba mu daman fara shi Allah ya sa mu fara shi lafiya mu kare shi lafiya Allah ya kasa dukkan abin da za mu faɗa ba na cin mutunci bane ko tozarta wani ko kage ko sharri Allah dukkan abin da ba alkhairi bane idan za mu faɗe shi Allah karka ba mu damar faɗansa farko assalamu alaikum wato akwai wasu abubuwa da zan fara magana a kai ya kamata akwai wasu daga cikin jami'an wannan gwamnati wanda ya kamata su gane cewa fa aikin mai girma gwamna muke yi kamar ni Khalid na faɗa SSA Public Communication ba a ce Khalid na faɗa SSA Public Communication iya na faɗa kawai ba Gombe State ne gabaki daya mai girma gwamna muna samun matsala wasu wurare haka kamar Commissioner of eh, Works din nan gaskiya baya mana baya kyautata mana baya ganin mutane da mutunci da kima da daraja da martaba ba don komai ba yau ya kai sati biyu ina zuwa jamilu yau ya kai sati biyu ka faɗi abun da ba mamaki eh, ba ban karasa ba ne no ban karasa ba ban karasa ba kaman komishina ka ce komishina kuma wakilin gwamna a majalisar zartarwa kuma a bangaren ayyuka kuma ka ce baya mutunta ko daraja anya za a yadda da kai to yau dai sati biyu jamilu kuma wannan zubabbiyar ƙwarya da muke yi duk kun san yadda muka yi ta kuma kun san yadda muke yin ta kuma kun san yadda muke gabatar da ita domin mun kawo ma'aikata daban-daban daban na fanni daban-daban daban haka zalika tun wancan sati da ya wuce muke so mu yi magana akan shi wannan inda ya shafi wannan shi dan majali wannan eh, kwamishina na ayyuka din nan da na ya karkara na neme shi kusan sati biyu sai ce in samu darakta ina samu darakta darakta sai ya ce mini kwamishina bai gaya mar ba kwamishina bai sanar da shi ba hasali na yi ta kiransa a waya ba maula nake masa ba ba alfarma na je ina nema a wurinsa ba ni ba yaronsa ba ne ni yaron mai girma gamna ne kamar yadda mai girma gamna ya bashi aiki ni ma mai girma gamna ne ya bani aiki eh, kuma irin abubuwan da mu muke ina zuwa eh, saurare ni bana jamilu jamilu ni bana ni bana haka kan aiki na duk matsalar da na samu a aiki na zan faɗe ta ko ta waye ne ya kai gwamna ne da haka mai girma gamna wannan mutumin gaskiya ya kamata a dubi da kyau ya kamata a masa magana demokuraɗiyya muke amma ka masa uzuri wannan ma'aikata ta shi ai tana da ayyuka da yawa to jamilu dai ko ma'aikata ta bata da ayyuka ko ko ba na gudanar da ayyuka duk ayyukan da yake da shi ya kai ne shi yana ganin mutane ne ma mutane suka zo ana zuwa shiga yake ba ganin su yake yi ba ka je ga kofar gida na mana zan iya ganin mutum 20 ko 30 a rana amma shi ofisin sa yana ganin wani ne ya fi mu aiki zan nuna mana aiki ne abin da yake faruwa shine jamilu ya kamata dukkan kuskuren da aka bar za mu faɗe shi tunda muka fara wannan gabatar da abubuwan nan muna yi don gwamna muna yi don abubuwan da gwamna muna yi muna yi don al'umma su ji su tunda da gwamnatin nan na al'umma ne na talaka ne kuma mai girma gwamna akwai da yaushe ya nuna mana cewa talaka shi yafi kusanci da shi kuma kullum yana so ya talaka da talaka ya ji more amma babu yanda za a yi mu je wani ya mai da muku ƴaƴan bayi ko babla ko ko ringa nuna mana gadara ko ko ringa nuna mana ya isa ba mola muka je mar ba mun je ne mu same shi in har yana kishin mai girma gamna yana kaunar mai girma gamna ya ba mu dama ya haɗa mu da wanda za mu je mu gabatar da ayyukan mai girma gamna akan haka muka ce ba akan wani abu daban ba eh, amma mutumin na kaman yanda dan auto ya faɗa kwanakin eh. baya anan yace idan ya ga mutum tamkar kaban ya ga zaki ko ya zo ya haɗiye shi ya ci. shi oh, mai girma oh, gwamna ai dubi akan wannan aikin ka muke aikin ka yake kuma aikin ka muka je kuma yake ba mu dama mu aikin ka da haka ya kamata ya sani cewa mu ba yaransa bane yaran gwamna ne sannan ko kaman yanda yake yaran gwamna mu ma ka muke yaran eh, gwamna abu na gaba shine abu na gaba shine abu guje kawai a gurguje ina zuwa kai Jamilu in raina ya baci ba da abin da akwai wulakanci yayi yawa abin da yake faruwa shine ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa Jamilu to ayyukan alkhairin ne za mu faɗe su bari dan sauko to bari in je gun a ban ƙara a a a a ban ƙara idan ka banne na ƙara sai ka tafi yau ayyukan alkhairi a kansu muke don haka dukkan abin da mai girma gamna ya shimfiɗa mu hakkinmu ne wanda yake billir ya ci wanda yake na faɗe ya ji abin da aka yi a kaltingo wanda yake kaltingo ya ji abin da aka yi a funaka wanda yake funaka eh, ya ji abin da aka yi a balanka wanda yake balanga ya ji na dukku na dukku ya ji na balanga akan haka muke ko mai girma gwamna a koda yaushe ya ayyukan dai haka mata a ce za mu ci gaba da bada lokacin mu da ranmu da rayuwarmu mu tunda da duk abin da ya yi shi akan talaka ne kuma domin talaka ya ji daɗi ne sannan babu gwamnatin da tafi kusanci da talaka kamar wannan gwamnati din shi yasa yanzu ba jamilu idan da ba mu da gaskiya ko gwamnatin mu bata aiwatar da abu mai kyau ba ko ko bata abu mai kyau da ba za mu kirkiro wannan shiri din ba saboda mun san muna da abun faɗa ne tunda ake gwamnoni babu gwamnan da ya je zai je ya zauna wata biyu uku ya zayyana abubuwan da ya wasu ɗin shi kamar shi mai girma gamna wanda ba taɓa samun irin wannan gwamnatin ba sannan kuma ya yi abubuwa da dama wanda a yau talakan gombe ya gani a ƙasa yau yan adawa haushinsa suke ji ba don komai ba saboda ayyukan da muka yi ba wai na takarda ba ce abu ne zahirar wanda ka sani har a gaban talaka duk da haka muna yi masa godiya na musamman abu na gaba a nan ne. idan ba za a manta ba gidan rediyon na, a baya muna ta daga jijiyan wuya muna ta tada jijiyan wuya muna sai tinka tinkan nan fa muna sai tinkan nan ba da kai ba saboda ayyukan alkhairi da yake yi kuma a kullum ina so mutane su gane cewa shi ba tinkan nan ba wai hakkin wani bane a kansa ba zaben sa aka ba duk abin da yake yana yi ne da aljihunsa a matsayinsa na dan kasuwa yanzu Jamilu ka duba ayyukan alkhairi da yake a hanyar dukkan hanya ta eh. rabe ka hanya ta rabe babu yanda za a yi daga gombe ka tafi duku amma cikin ikon Allah baya ƙasa da aka bashi labari ya ɗauki mataki na gaggawa wanda muna da sanata sanatan da bai da amfani muna da rex ita ma kuma na ga ta kwanta da yawa ba haka yau ku duba tinkar nan da kuɗinsa da hakkinsa da guninsa wanda babu nauyin komai a kansa yake gudanar da ayyukan da yake gudanarwa domin ya ga ya taimaki al'umma domin ya ga ya taimaki talaka a ko da yaushe shi yasa mu ma muke gaunar mai girma gwamna don wannan salon ne ke yi eh, to shi yasa duk mai wannan salon duk mai wannan salon dole mu yaba masa eh misali yanzu kwanan nan a wannan satin akwai al'umman imalai eh, inda ka ga rawar da kuma wadda ya shafi dai wannan yankuna suna cikin matsala na ruwa bohol sanatan ya gyara musu duk da eh, ba kan shi nake so mu yi eh, wannan hakkin mu ne kuma dole ya kuma kyauta ba wannan alkairan ba hakkin mu ne kuma dole ya samar musu ne to eh, ai ya kamata ka gode ba da ba zan gode ba da aljihun sai to ba zan dawo abu na gaba kuma shine akwai dan wani matsayi da muka bayar akwai wanda ake kira Sani Tsome yana ofishin chief of staff mun bashi menene suna abu mun bashi cokalin kogi zau to kuma kogi zo din nan da mutane suke ta kowa yana so kowa yana so akwai abubuwa da yawa wanda mai girma gwamna ya ce mu bari a hannun shi ya ce kowane local government candidate ku bari ni zan bada chairman din kogi zo da kaina na kowane local government na kowane local government ni zan bada chairman din kogi zo to mutane ku sani cewa daga wa'annan matsayoyi da abin da ya shafi dibiti chairman sakatare da sauransu wa'annan mu muke da hakkin ba da sunan ma kuma sai mun kai masa in ya tantance ya duba ya gani da haka ba ni kaɗai nake yanke hukunci a majalisar kogi zo ba ya kamata dukkan mai neman abin wannan shirin na yabon ayyuka da gwamna yayi ne bari in je kai tsaye ba eh, mamaki bari ina zuwa akwai wani abu ɗaya ma zan je Umar zan dawo kanka Muhammad Umar Tudun Wada yanda na haudin nan Muhammad Umar Tudun Wada kana tare da mu na'am ina tare da kuma to wani alkhairi ne ka shigo za ka bayyana na gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya da yi wa al'ummar jihar Gombe to jama'a masu sauraro assalamu alaikum daga farko dai ina so na yi amfani da wannan daman na miƙa ta'aziyya na al'umman kasar kuna kayi baki daya saboda babban rashi da muka yi na uban kasa sarki mu'azu kwairanga Allah ubangiji ya ji kansa ya yafe masa ya sa aljanna ta zama bakumansa. kuma ina kara jinjina da godiya wa mai girma gwamna wanda ya dakata ya katse komai na gwamnati ya tattara gwamnatin gaba ɗaya suka koma kuna kai domin nuna alhininsu da kuma kula da halin da muka samu kanmu na wannan rashin uban ƙasa saboda haka mai girma gwamna muna godiya Allah ubangiji ya saka da alkhairi kuma Allah ubangiji ya ƙara kare mana kai a gurguje abin da yake tafi da mu kamar yadda shi sa ya yi mana shimfiɗa ssa yawa kuma na koge zau ya shi ne mun zo mu ci gaba da kare martaba da kuma ƙara fahimtar da mutane kan abubuwan da mai girma gwamna da gwamnatinsa suka yi ma talaka mai ƙuri'a talaka da kuma abin da ya sa ya zama wajibi talakawan su sake bashi dama ya ci gaba da shimfiɗa wannan ayyuka na alkhairi idan mutanen gombe masu sauraro na yanzu za su iya tunawa a babban zaɓen da ya gabata na shekarar 2019 mun yi watsi da gwamnatin pdp saboda dalilai daban-daban wanda suka hada da a misali fara ayyuka muhimmai ba tare da kammala su ba da kuma yin ayyukan da ba shi ne a gaban ya dace ya taimaki talaka ba ta yi hanyar eh, amfani da ma za ka kausa hanya misali eh. yabo ne aka ce ku faɗi eh, ayyukan da kuka yi ba wai PDP abin da ta yi ko ba ta yi ba to a misali idan mutanen Gombe suka tina ya zama dalili na fara ayyuka a ba karisa su ba ya zama dalili na canza gwamnati to mai girma gwamnati cikin ikon Allah duk mutanen Gombe sun san cewa kusan duk ayyukan da ya gada wanda gwamnati ta yi watsi da su bayan kashe kudaden mutane kusanta ta kammala su eh, baki daya. aka yi abin da ya sa gwamnatin bata ce ba saboda sun yi ayyuka ne ba. Ai mutanen Gombe sun san yanzu kai din menene kuka gama sannan menene kuka yi wa al'ummar jihar Gombe. Daga cikin abubuwan da mutanen nan suka fara suka watsar akwai aikinka ta farin tasha wanda aka yi shekara bakwai ana yaudarar mutane da kuma ayyukan hanyoyi a lungu da sako wanda aka fara aka bar su sannan kuma da fara wasu ayyukan da basu da wani muhimmanci wannan ba sai na tsaya ina sake wani taliki ba duk wani dan ya san haka mai girma gwamna ya zo bayan kammala nasa amma ka san cewa da wuya ayi gwamnati ta yi shekaru har ta tafi ta ce wai komai ta riga da ta gama aikin haka ne amma kuma abun takaici ne talaka ya bada cika baki abun takaici ne gwata jamilu malam eh, jamilu ina zuwa faɗa mini abin da kuka yi wa al'ummar jihar Gombe abun takaici ne gwamnati ta yi shekara bakwai sannan kuma tashan mota ai shekara bakwai ba a kammala shi ba kuma ba za ka hana ni magana yanzu ne kuka yi a tashan mota saboda haka duk wanda yake gombe ya san tashan mota ne ne kuka yi kusan duk abin da ya kamata a ce an yi duk wanda yake gombe ya san cewa an gama shi kawai dai a sa rana a fara aiki ina ne aka gama tashin mota wanda yake gombe ya riga ya sani bana son bata lokaci a nan a gwamnatin da ta gabata ba ta yi wani aiki akan bangaren kiwon lafiya ba amma cikin ikon Allah yanzu duk wanda yake sauraro na kowane gunduma ya san mai girma gwamna ya kawo tsari na canza taswiran kanana da manyan asibitoci tare da samar da sababbin asibitoci a inda babu sannan kuma ya samar da tsari na gohe wanda a karon farko a jihar gombe talaka yake samun kula na musamman ta yadda za a bashi magani kyauta ya ga likita kyauta tun da aka gina jihar gombe babu wata gwamnati ko guda ɗaya wanda ta yi wannan saboda haka wannan eh shi ne abubuwan da su kasa eh, akwai ma'aikata kowa ne saboda akwai eh, fes na ma'aikata wanda ake dan cire wani abu kama adashin gata ake ba su tallafi na kiwon lafiya sannan kuma an ƙara vulnerable group talakawa wanda harkan kiwon lafiya yana musu wahala a karon farko an yi da mutum dubu ashirin da an ba su kiwon lafiya kyauta tare da magani kyauta yanzu an yi da sama da mutum dubu arba'in mai girma gwamna ya tanadar da yadda za a kula da su, wannan a karon farko kenan a tarihin jihar gombe duk wanda yake gombe ya san wannan magana saboda haka wannan shine abun da mutanen Gombe suka zaba kuma shine suka samu to duba korafi da kuma ma'aikatan suke wasu ba sa son a sa su a ciki haka kamar su ma to ai ko a ko a gwamnatin tarayya akwai tsari na inshora eh, saboda haka tunda ya yanzu misali akwai wanda ake ga suna da wata alfarma ko wani yana kai iyalansa wani gu daban kuma amma an zo an dora shi akan ni dai abun da na sani duk wani ma'aikaci in matarsa ta zo aihuwa a misali aka ce siyar yanzu a mata na tabbata zai je amfani da wannan dama saboda ya mora alfarman gwamnatin Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya sannan kuma gwamnatin Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya ta kawo wani abun da ba taɓa yi ba wani abu ba sabon ba na harsashi na taimakon 'ya'yan talakawa matasan gombe ba ba su wani aiki temporary wanda in wata gwamnati ta tafi za ta zo ta rushe shi ba a'a yanzu abun da ake a daɗin ko na samar da industrial park wanda zai zo idan allah ubangiji ya sa aka kammala shi zai ba da dama a ingejin sama da dubban ɗaruruwan matasan jihar Gombe ta hanyar samar musu da sana'a na dindindin ba wanda in wani gwamna zai zo ya saukar da su ko kuma wani wanda ka ɗau mutum ka bashi road traffic marshal bayan wani ya zo ya rushe shi ya koma gidan jiya da ci gaba da ihu ya koma gidan jiya a'a ni ina mamakin wanda zai zo gidan gwamnati eh, zai zo gidan eh, to ai kasuwan da kake magana tukunna ma ba a gama ba to amma alhaji Jamilu shekara nawa muka yi ana gwamnati me yasa ba kafa harsashin ba me yasa ba talakawa da suke zaɓen gwamnati ba magana ne akan cibiyar cinikayya shi nake magana ai an yi gwamnati shekara gudu shekara da shekaru har sashin gina wannan abu ma ba su yi ba a maimakon ba da tsarin ta bane to amma kuma wace wani irin tsari ne wanda ba kula da matasa da kuma al'umma ba ke da matasa a nan fa aka jiyo ana tambaya cewa matasan nan da ake tunanin kun rushe su sun kai kusan dubu biyar idan dubu biyar ne kuma mutum ɗari biyar kuka ba jamilu mutanen mutanen gombe sama da mutum miliyan uku ne suke da hakki akan ci gaban gombe ai abun kunya ne wani gwamna yazo ya ce wai ya dau mutum dubu bakwai ya sa su akan titi suna marshal daga baya yazo sun zo su misali amma yanzu kai baka lissafin cewa idan gama industrial park za a bawa sama da mutum dubu dari aiki aikin ina zuwa malam Jamilu da Allah ka dan bani lokaci ya kamata ka bambanta aikin marshal da aikin da ake so dan talaka ya koyi sana'a ya je ya ci gaba da aikin sa na zaman kansa ba tare da ya alaka da gwamnati su ba ayan talaka bane to yanzu ba an yanzu a misali ai mai girma gwamna ya dakatar da su sannan ya dauki wayansu kuma su ma muna tunani idan wata gwamnati ta zo kila za ta iya cirewa ta sa nasu ba wannan bane wannan ba ci gaba bane ni a nawa fahimta amma abun da mai girma gwamna ya a dadin kowa na kawo harsashin ba kowane mai sana'a dama yayi aiki akan irin tsarin sana'an da ya zaba ma kansa ta yadda masu investors za su shigo Gombe su investin kudaden su ta yadda Gombe za ta zanna da kafafunta babu gwamnatin da za su ta ba ma dan kowa aiki ne kake da tabbacin cewa gwamnatin naku in ta gama ƴaƴan talakawan anan za a ebe su industrial park din da tun gwamnatocin baya sun yi irin sa Gombe da yanzu mu ce inda muke ina so ka faɗi fahimci tsarin mai girma gwamna eh. na kawo tsarin dindindin wanda zai taimaki dan talaka wannan mai eh, sauraro ne na wanda da ba a yi ba tabbacin shine yanzu in ka ji daɗin ko da duk wanda ya sani ya daɗin ko ya san cewa akwai abun da ake yi sannan kuma nan ba da jimawa ba idan Allah ubangiji ya sa tun da it is a gigantic project ba za a fara shi yau a gama shi yau ba saboda abu ne wanda zai zama long term abu ka gane ko abun da muka rasa ne a baya shi yasa yanzu daga wata gwamnati ta tafi sai wani zai fara kara ina za a dauke ka misali marshal in ana baka dubu ashirin shikenan aikin temporary me yasa ba mai da su permanent ma'aikata ba saboda haka ko permanent aiki mutum dubu ne kwanan nan aka yi program eh, me girma gwamna zuwa me girma gwamna ya sanarwa ya sanarwa duniya cewa ma'aikatan gwamnati fa ki ina Alhaji Jamilu mai eh, girma gwamna ya sanarwa mutanen Gombe cewa ma'aikatan Gombe gaba ɗaya a local government da state ba su wuce mutum dubu hamsin ba al'umman Gombe sun fi miliyan uku sannan 75% na grant nan gurin ma'aikata ke tafiya shin saura miliyan biyu da sama da mutum dubu ɗari tara su take a gombe ne su ne target ɗin mai girma gwamna su ma suna da yanci shi yasa yake gina irin wannan abun wanda zai ba mu ɗan kowa dama ya samu albarkacin da dukiyar gombe ya samu a gina ɗan talaka wannan shine gwamnatocin baya gombe na kalubalance su ba su yi ba ta yaya gwamna zai zo ya ware biliyoyi ya gina ɗakin taro na kalubalance yan pdp shekara nawa ɗakin taro shigar gombe saboda haka muna godiya da wannan abin da mai girma gwamna yi mana gwamnatin ku ta APC nan akwai inda ake ga sun yi hanyoyi na cire kitse a wuta amma kuma akwai inda ake ga kaman wannan hanyoyi ba su je ba musamman guraren da suke kusa da cikin badalar jihar Gombe wani hanyoyi ne kake ga gwamnatin ku ta yi misali wadda na cire kitse ne a wuta kafin na je wadda suke korafin cewa ba a musu to alhamdulillah mai girma gwamna zuwa ke da wuya ya samu ayyuka wanda aka jika wanki aka bassa da aka jika wankin masu aka sama aka saka eh, mai haifo zai dan ba zan wanki shi da wuri ba to ya ɓaci da girma gwamna zuwa suke da wuya ya samu al'umman fana kaye idan suka tashi aka yi sallah ko aka yi ruwa ba mai sa kayan sallah sa gaba ɗaya ko zuwa juma'a ko zuwa wani abu saboda laka da abun tumaki zai haɗu a cikin anguwa cakuɓe mai gina gwamna samu an yi tituna sama da goma cikin karamar kuma funa kayi ba gama shi ba da ya zo ba da kwangila suna gama tituna suna gaba da cikin ƙaramar kuma funa kayi suna jina yanzu mai gina gwamna daga na kama hanya daga kwanan gada uku ya tafi babawure ya tafi zuwa zuwa kulkul ya tafi zuwa ayaba da girma gwamna gama gadodi ne mara daɗi a gurin hanyoyi wanda an yi noma ba a fitowa da su daga nan mai girma gwamna ya kama hanya wanda sojoji suka gagara yinsa da karamar kuma kaltungo hanya ne ta daga bambam ya zuwa zuwa turi tula yiri sojoji sun gagara yinsa da yawa sun tafi sun bashi ai in baka manta ba tsohon gwamna eh, eh, eh, da ya zo ya titi a na na tulan nan kowa ya ce tula yiri ya yi kyau amma da aka zo aka rasa ya za a yi gangara da ku da hanya din mai girma gwamna da ya zo shi ya koma ya zagata ta bambam ya shigo da cikin wannan dutsu ya fasa shi ya yi sabon musu sabon kwalta wanda za su fito cikin garin su yanzu minti 25 su fito cikin gari daga nan mai girma gwamna ba kan karamar hukuma ka fara da karamar hukumar ka karamar hukuma gombe ai uwa biyu ce in na fara ba zai time ba zai ishe ni ba in na fara zan fara da anguwa ta marawa to barin dawo daga cikin anguwa marawaci anguwa marawacin nan shekara sama da 50 muke zanna cikin wannan anguwa babu hanyar da zamu tsallaka mu shiga cikin anguwa mu dun da kafa gwamnati a jihar Gombe ba ta ban aikin da kai na miliyan hudu a gangon manawaci ba zuwa mai girma gwamna ke da wuya ya ba da hanya daga gadan Mandula ya je kofar daga cin manawaci daga kofar daga cin manawaci ya dauka ya tafi express na kan titin Madaki daga kofar gidan Jasu Mazu Findiga ya dauki titi ya kara koma kan titin Madaki daga nan kofar daga cikin yamma ya dawo kofar gidan Ido Bojude mai girma gwamna ya mana abun da muke so kuma ba za mu watsa wasu kasa a ido ba sannan ya saka wuta street light wannan dare ya angon manawaci da ba za ka shiga ba institute ya yawa yanzu in dare yayi daga nesa daga babu ai gada ɗaya ne anguwan guda ɗaya wanda zaka shiga anguwan sai gada sai da jude duk wannan zaga zagayen gada in an cire gada uku a tsakanin tafi bayan gidan goje da lai sai da jude da gada mandula ba mu shiga anguwan mu gaba ɗaya anguwan ta tarfe saboda mutum dubu arba'in da wani fuske wannan anguwa kuma suna zaɓe muna mai gida muna godiya idan ka dawo na yi nawa in ka zo wani hanyar ba kai saka bi gurin ba mu hanyar ma mai gida gwamna ya muka rasa ta ina zai tunani ya ɗauki hanyar za ta fi shakkuwa dan zaka tafi mil uku daga nan anguwan bolari sai ka dauki hanyar bai nan gurin eh, tashar boci ka dawo uku sannan ka tafi yanzu ka daga bolari zaka yanke GRA ka bi na ba ka zo hanyar bypass ka fi duku ka ga mai gina gwamna ka wasu misali dai bayan wajen gidan kwamishina yan sanda to in ka ji eh, zuma a haka mai gida gwamna ya ba da aikin nainawa wanda za a musu gada babban gada in an yi ruwa su tsallaka lafiya mai gida gwamna da ya zo a gashi ji ya faɗa gurin caci da na media wanda da na BBC nan ya faɗa musu alƙawari ya ba da aikin wannan gurin mai gida gwamna ya zo ya samu cikin anguwan kagarwar mala'inna ba gurin fita idan an zo aihuwa ba yanzu za a fita da mutum sai dai ya mutu ko kuma sashi a mashin ko sashi a kuskus wanda mutane da yawa sun tsira tsammani wasu ba za su yi fili a gurin ba yanzu fili anguwan ba za ka siya ba mai girma gwamna da ya zo shi ya tsaga anguwan nan ya yi gabar ya yi yamma ya yi kudu ya yi arewa ya ce su wasu shiga su shakata ya sa musu wuta a wannan anguwa in ka taho daga bakin university ka tafi hanyar da ka tafi hanyar eh, eh, da za ka tafi hanyar su jarfamin nan mai girma gwamna ya hanyar kurba ya dauki hanyar jarkwami in zaka fita duk ba ka ne mai gwamna yayi wannan hanyoyi ne wanda ba su daɗi mutane suka cin kushi a gurin saboda miliyoyi a gurin in ka dawo hanya daga daga tashan tashan eh, eh, dare za ka kama hanya har bypass za ka fito ta gurin rumbu mai gida gwamna ya bada wani aikin ka dubi hanyoyi da ya bayar wanda kowa ya san in an zo gobe na ka ce maka cikin garin jikar angon jikar fari a rusa ne by intentionally aka rurusa gidajen mutane aka bar musu idan ruwa ya zo ba inda zai wuce sai kurma cikin anguwa sai bata ma gidaje mai girma gwamnati da ya zo yanzu anguwan jikar farin kana neman kasa na wanke tukunya sai ka shiga lambatu saboda gwamna ko ina lele ya musu sun da anguwan su ba dotti ba kasa ina anguwan jikar farin ina yawa cikin anguwan na ba da ban sani cikin garin gwamnati ba ba lungun da ban shiga ba mai girma gwamna ya wani aiki in ka dawo kwanan ma da aiki gwamnati Jackson fayil. in ka tafi zaka yi gabar wani kwari ne aka mayar mana da ruwan manawaci da ruwan ina na express nan ya dawo gurin gida hanya ne muke fita da mu tafi hanyar eh, yalanguruza gurin nan ya zama kwari ya fi tsayi na mai girma gwamna da ya zo da wannan gure ya fara aiki al'umma mara ki suna jina ba musu suna jina idan gure suna jina wannan ayyuka ne mara daɗi wanda kowane gwamna ya zo ce baka za a biya gidaje shi ba zai iya wannan aikin ba mai girma gwamna ya zo ya yi in ka tafi hayan anguwa irin anguwan su bolari mai girma gwamna ya zo ya samu layin gidan jihar babbi ka bi gidan jihar babbi za ka shigo layin sakin bolari ka kama hanyar kamara da idan za mu tafi gidan jihar babbi za mu tafi kamara sai mun dawo gidan goje mu kudo gidan umar garba sannan mu ɗauki hanyar kamara sannan mu tafi mai girma gwamna da ya zo sai ya yanke daga stadium ya gidan jihar babbi yi yi korin gidan garba rambu ya tafi gidan eh, gwamnati sakin bolari ya wuce gwamnati sakin bolari ya da yamma ya gidan malam mai girma gwamna wani ayyukan da aka tunani ba mu taɓa zamanin su zai yi ba duk wanda ya bi hanyar nan ya san ya rawan gani akwai ayyuka da ya yi manya manya kamar yadda shi malam umar ke faɗa ran da aka tafi aka ce mana